daren sha biyu ga watan ramadan hijira mai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjidil qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu ɗora bayani kan aya ta ainihin hamsin da bakwai zuwa kuma ayoyin da suka biyo baya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ bacin Allah subhanahu wata'ala yayi bayani game da izgilancinsu ta fuskar addini da daukan addini a matsayin wasa a matsayin abin tsokana da zolaya sai ya biyo baya da bayani kuma kan sifasu ta izgilanci game da sallah yayin da aka kira yayin da aka kira domin sallah ne za mu ga cewa ah, sallah tana cikin addini da Allah ya ce sirriki addininku a matsayin abin yi wa izgiri da wasa sallah tana ciki amma sai Allah subhanahu wata'ala ya ware ta domin nuna matsayi da daraja da sallah ɗin take da shi don haka sai Allah ya kara ta tare da ta shiga cikin fadin addini sai ya warota don nuna matsayinta da kuma girmanta ah, kamar yadda Allah ke cewa ah, fihi ma fakihatun wa nakhalun wa rumman lafazin fakiha ababen marmari dabino ya shigo ciki haka rumman ya shigo ciki amma sai aka ware dabino da rumman tare da zanto wasu cikin fakiha domin nuna matsayinsu da fifiko da suke da shi akan ragowar ababen da suke na kayan marmari don haka sai aka ware su Allah ce ah, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam amma sai aka ware shi da biro ne ah, to Allah subhanahu ta'ala yakan yi haka domin nuna matsayin wannan abin da aka ware tare da cewa yana cikin fadin abin da aka ambata tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matsala'il fajar mala'iku suna sassaukowa kaga jibril alaihi ya shiga cikin mala'iku amma sai Allah ce wa ruhu da kuma ar-ruhu wanda shine jibril alaihi sai aka ware shi domin nuna wato ainihin matsayinsa da kuma ɗaukakuwarsa akan ragowar mala'iku to nan ba tare da cewa sallah ta shiga cikin faɗin lafazin addini amma sai aka ware ta domin nuna fifiko da daraja da take da shi ga ɓangarorin da suka shafi wato ainihin addini shi yasa za mu ga rukuni wanda yake mafi girma cikin rukuni na addini bayan kalimatu shahada ita ce sallah kalimatu shahada kuma abin da yasa take gaba da sallah domin da ita ake shiga musulunci ne don haka sai an samu kalimatu shahada sannan za a samu musulunci to ita kuma sallah ta kunshi ayyuka na musulunci ne shi yasa hadisin abdullahi bin umar wanda yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa an gina musulunci kan ababe guda biyar sai ya fara ambatan kalimatu shahada shaidawa babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lallai annabi Muhammad annabin Allah ne manzon Allah ne sai ya biyo baya da wato alishin cewa da kuma tsayar da sallah da kuma tsayar da sallah to wannan shi ya bayu a aka ware wato ainihin ita sallah ne bacin ta ga cikin fadin wato ainihin addini sannan a wannan aya mun fahimci wato girman sallah har yanzu ta yadda aka shar'anta kiran sallah domin ita sallah ne wannan yana nuni game da matsayin sallah din ta yadda aka sanya kiran sallah domin tunatarwa da faɗakarwa ga mutane don su faɗaku su gane cewa lokacin sallah ya yi don su kintsa su yi shiri domin baya da ita sallah ne sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa kiran sallah alama ce daga cikin alamomi na ainihin addini wanda wannan shi ya bayu daga zarar an kira sallah sai suka bari su fara suka su fara suka da izgilanci da wasa domin sun san cewa kiran sallah din alama ce daga cikin alamomi na addini don haka hadisi ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim Ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan an fita yaƙi to in an samu gari to sai ce a saurara ba za a kai hari ba ba za a kai farmaki ba har a ji shin za a ji kiran sallah ko ba za a ji ba eh, idan an ji kiran sallah to shi kenan ba batun kai hari an samu tabbacin cewa wannan gari gari ne na musulunci idan ko ba a samu kiran sallah ba ba a ji kiran sallah ba to anan kuma sai a san matakan da za a bi wajen kai hari don haka ya zama na kiran sallah a alama ce daga cikin alamomi wanda ake tantance tsakanin gari na kafirci da kuma gari na wato ainihin musulunci sannan kuma a wannan aya mun fahimci tashi zuwa ga yin sallah da wannan nuni akan cikar hankalin mai yin haka sannan kuma mun fahimci rashin damuwa da ita sallah din har rashin damuwar ya bayi zuwa ga izgilanci da wannan yana nuni akan mai tawaya da matsala cikin hankalin mutum Allah ce dalika ah, bi annahum qaumul la bi annahum alba'u huna babu sabab ai saboda su wasu mutane ne wanda ba su da hankali eh, rashin hankalin kenan shi ya bai zuwa ga me zuwa ga wasa da kuma izgilanci ga al'amarin sallah to wanda ya zanto bai wasa bai izgilanci ga al'amarin sallah daga zarai ya ji an kira sallah zai yi kokari zai yi shiri ya kama hanya zuwa ga masallaci wannan nuni akan me nuni akan wato ainihin cikar hankalinsa cikar hankalinsa ah, hankalin da ake nufi a anan kuma ana nufin ah, aqalu rushdin domin hankali ya kasu kaso bi akwai aqalu idrakin akwai kuma aqalu rushdin wato ana nufin hankali anan hankali na shari'a na daidaita akan abin da yake daidai na sanin ya kamata to wannan shine hankalin da kafirai ba su da shi amma suna da aqalu idrakin hankali na riskar ababe eh, sun san eh, in yunwa ta kama su yadda za su ci abinci idan ishirwa ta kama su yana za su sha ruwa in ba su da lafiya yana za su nemi magani da su samu wannan lafiya ne sun san yadda za su yi kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu me yiwa ma a wayi gari kamar yadda yake shine yake abkowa yake gudana ya zanto kafiri kai a matsayinka na musulmi ka zo ka yi ta bincike cikin wani abu ka kasa gano ba shi kuma ya zo binkita ya gano ce ai kaza shine matsalar ai kaza ne ya faru idan an canja kaza aka sa kaza to wannan matsalar za ta gushe za ta kawo ana yi kuma sai a ga ta gushe to suna da wannan amma akalu rushudin hankali na shari'a da wannan ya keɓanta ne ga wato anishin masu imani masu imani kadai su suke da wannan eh, don haka akalu idrakin hankali na riskar abubuwa to kaga wannan hankali ne wanda hatta dabbobi ma mai sun yi tarayya da mutane a ciki sun yi tarayya shi yasa Allah ce ah, walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-nar to lokaci kuma idan ah, lalacewar ta kai matuka sai a waye gari dabba ma fi mutum ba ina dama ita ba a tsura mata nauye-nauye ba na abin da ya shafi shari'a yi kaza bar to sai zan to ta ma fifici mutum shine Allah ce am tahasabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila sun ma fi dabbobin bacewa ga hanya ta daidai hanya ta shirya haka dalika bi annahum qawmun la yaqilun hankali na shirya hankali na daidaita akan abin da yake na daidai shi yasa idan suka shiga wuta su kafirai suka cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir aida mun zanto muna jin abin da ake gaya mana na shari'a ma'ana anan ji na amsawa ko kuma muna hankaltar abin da ake gaya mana ma'ana muna shiriwa da abin da ake gaya mana to da ba mu zanto cikin ma'abuta wuta ba kamar da ce afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qilu biha aw adaru yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to duk hankali anan ana nufin hankali na wato ainihin shiriya aqalu rushdin amma aqalu idrakin wannan abu ne wanda yake kowa da kowa ne da shi hatta dabbobi sun yi tarayya da mutane cikinsa na'am قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ Allah sai ƙara fuskantar da magana zuwa ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin ƙwanƙwasa zukatan waɗanda suka bijirewa gaskiya da gangan suka kauce mata a sakamakon haka haske izgiri suke wasa da abin da yake na addini tare da cewa sun san gaskiya ne amma saboda kiyaye matsayi da girma da abin duniya ganin cewa in sun ba abin da yake na gaskiya waɗannan ababen za su kubce musu to da haka sai suka mai da gaskiyar a matsayin abar wasa a matsayin abar yi wa izgini tare da sun san ita ce gaskiya abin da suke kai bata ne to sai Allah ya kara fuskantar da magana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa qul ya ahlal kitabi kace ya rasulullah ya kuma abota littafi ana nufin al-yahud wan nasara domin yahudawa suna da littafin at-taura an-nasara kiristoci kuma suna da ainihin littafin al-injil injila Haltan tanqimuna minna shin kuna kyamatar mu kuna aibata mu illa al'aman amanna billah sai kawai dan mun imani da Allah wama unzila ilaina kuma mun imani da abinda aka saukar na alkur'ani zuwa gare mu wama unzila min qablu kuma mun yi imani da abinda aka saukar gabannin shi alkur'ani mai girma na littafin attaura wanda ne littafin ku yahudawa da kuma littafin al'injil wanda shine littafin ku kiristoci wa anna aktharakum fasiqun kuma dan mun yi imani kan cewa mafiya yawan ku masu fita ga yi wa Allah ba'a masu tawaye ne game da ainihin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala masu tawaye ne ga abin da yake na gaskiya da kuma kare abin da yake na bata wato anan Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya kalubalanci wato anishin ahlul kitab su suna da littafi wanda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo cikin littafin da siffofinsa cewa kaza da kaza lokaci kaza zai bayyana mai siffa kaza Allah ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ya ji dunahu maktuban indahum fit-taurati wal suna samun bayani shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa a rubuce a wurinsu cikin attaura da kuma cikin injina. to amma tare da haka sai suka buji da suka kangare to shi ne Allah yake umarta manzala da ya kalubalance su abin da yake tabbace na gaskiya hatta a wurinku don mun yi riko da shi shi ne kuke aibata mu kuke kin har kuke izgilanci game da alamomin addinin mu ku yi izgilanci ga sallah yayin da aka kira aka kira domin sallah da aka yi kiran sallah ku riƙe addininmu a matsayin abin yi wa izgilanci a matsayin abin wasa shin wannan shi ne kawai ah, aibinmu da za ku aibata mu kuma don mun yi imanin cewa mafiya yawanku fasikai ne to ai haka ne me abin aibi a cikin wannan wato wannan ah, ƙalubale ne Allah yake umarta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ya gaya musu al-imam uh, Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah ya fitar da hadisi daga Abdullah bin Abbas cikin Jami'il Bayan nasa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma yake cewa wasu jama'a daga cikin Yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne Abu Yasir bin Akhtab da kuma Rafi' bin Abi Rafi' da kuma Zaid da Khalid da Azir da kuma Izar bin Abi Izar da kuma Ashiya' suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce da shi da suwa kake yin imani cikin manzanni na Allah subhanahu ta'ala. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da su kamar yadda Allah ya umarce shi ya gaya wa duniya cewa kul amanna billah وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يتناي إيماني دا الله da abin da aka saukar zuwa gare ni da kuma abin da aka saukar zuwa ga annabi Ibrahim da annabi Ismail da Ishaq da Yaqub da al-asbab da kuma abinda aka baiwa annabi Musa shi ma na imani da annabi Isa to da zo kan ambatan annabi Isa alayhi sai suka musa annabtakarsa suka ce lalle ba za mu yi imani da irin wannan abin da yake imani da shi ba to sai Allah ya saukar da wannan aya domin mai da musu martani cewa qul a ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billa wa maun unzila ilayna wa maun unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun sai dai cikin isnadin na shi wannan asar din akwai <coughs> Muhammad eh, bin Abi Muhammad wanda majahul ne majahul ne don haka yana da matsala amma dai yana ƙara fito da wato ainihin abin da ayar ta ainihin kunsa cewa kuliya ahal kitaba hal muna minna hal anan istifhamiyya to idan hal istifhamiyya ah, idan alistisina ya biyo bayanta to wannan takan bayuwa zuwa ga ana nufin korewa ya tashi daga tambaya zuwa ga mai korewa an gani. wani lokaci ma kuma takan zo a matsayin korewar ba tare da in ya biyo bayanta ba sai zanto ana musa abin abin nufi da musawar shine korewa to yan alistisna ya biyo bayanta to anan ta zama ma kenan ay qul ya ahlal kitabi hal ay ma tanqimuna minna illa an amanna billah saboda alistisna ya biyo bayanta kamar yadda Allah ce lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa alladhina walamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun hal hadha ay ma hadha illa bashiru mislukum ai wannan ba kowa bane face mutum ne kutan kucin to wani lokaci kuma hal takan zo bi ma'ana qat da ma'ana mai tabbatarwa kamar yadda Allah ce hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ai hal ata ai qad ata ala al-insan lokaci ya zo ga dan adam sannan kuma takan zo a bisa asalinta shine mai alistifham din tambaya fuskoki nawa kenan fuskoki uku an gane wannan kenan Allah ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiya kaga hal wannan istifham ne lil inkar me ake nufi korewa kenan ai ma ta'lamu lahu samiya Allah ce wa kam ahlakana qablahum min qarnin hal tuhissu min ahadin aw tasma'u lahum rikiza hal tuhissu ay ma tuhissu kaga istifham ne lil inkar ana nufin me korewa wannan kenan sannan lafazin hal tanqimuna daga ainihin naqama yanqimu naqama yanqimu ah, min babi daraba yadribu darban sannan akwai lugar kuma naqima yanqam min babi alima alamu ilman a gane to amma luga wadda take lugatun mashahura ita ce lugar naqama yanqim shi yasa qur'ani ma da ita yazo bisa qira'a mutawatira to anan ah, Allah subhanahu ta'ala. yana umarta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya kalubalance su kan cewa imani da Allah imani da abin da aka saukar mana na alkur'ani da kuma abin da aka saukar gabannin alkur'ani shin wannan shine aibi wanda har zai bayu ku zanto kuna aibata mu kuna ƙin mu abin nufi kenan wannan aiba aibi ba ne ai shi ne ma cikakken abin yabo ba abin aibatawa ba ne abin da kuke kai na kafirci na bujirewa gaskiya na kangare mata shine a matsayin abin aibatawa amma imani da Allah wannan abu ne wanda yake na yabo sifa ce ta yabo ba wai sifa bace ta zargi to wannan kuma shine tsari na su kafirai ne dama sukan aibata masu imani a sakamakon imaninsu har ma ta kai ga cutar da su da hallakar da su Allah ya faɗa game da ainihin ashabul ukhudud yace wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba su ainihin illanta su ba da cutar da su da kashe su da azabtar da su sai kawai don sun yi imani da Allah wanda yake mabuwayi kuma wanda yake abin godewa abin yabawa kuma wanda yake mai yabawa da godiya kan aikin bayansa da kirki kamar mutanen fir'auna da suke cewa wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ba komai yasa kake aibata mu ba kake azabtar da mu ka cutar da mu sai kawai da mu imani da ayoyin Allah ubangijinmu yayin da ayoyin suka zo mana saboda haka ya Allah ubangijinmu ka kwararo mana haƙuri mu tabbata kan gaskiya kada azaba ko wahala ka sa mu juya baya kuma ka karɓe mu muna musulmai muna masu muyi kauya ga ainihin addininka to wannan shine ainihin wato ainihin annikima, wato ainihin aibatawa eh, bayan da za a yi ka aibata abu sai in kana sai in kana kinsa to kinsu ga addini kinsu ga gaskiya to nan shi ya bayu sai suke mai suke ainihin aibatawa don haka sai a kawo ah, ainihin aibatawar ana nufin mai wato ƙiɗin ai ba kuma yasa kuke ƙinmu ba kuke azabtar da mu sai don imaninmu da Allah an gane ba sai don imaninmu da Allah saboda ƙiɗin shi yake bayuwa zuwa ka aibata abu ka ainihin soke shi har kan ya bayu zuwa ga ɗaukan matakin cutar da abin ko wani abin da yake mai kama da haka Allah ce wa ma kamu illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadli wannan suka game da wato ainihin munafikai kenan sannan hadisin da ya tabbata cikin ah, sahihul bukhari da sahih muslim manzala daga cewa ma yankimu ibnu jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah fa aghnahu Allah ai ba ba ba ba babu wani abu da yake bayuwa na ya aibata wani abu dangane da abin da ya shafi zakka cire haƙƙin Allah cikin dukiyar da Allah bashi sai dan zantowarsa kawai talaka sai Allah ya wadata shi ma'ana wannan wadata sai ta bayu da shi zuwa game yayi wa Allah butulci ya cewa Allah subhanahu wataala ta fuskar kafircewa ni'imar da Allah ya yi masa ta zanto wasa talaka sai Allah ya maida shi wanda yake wato ainihin mawalaci shine qul ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna ai ba ba kwa aibata mu ba kwa mu ba kwa sukan sai kawai da mu imani da Allah subhanahu wataala to imani da Allah kuma wannan ai ba aibi bane abu ne wanda yake ah, na ainihin ah, yabo to amma sai aka kawo a yanayin da yake nuna wato ainihin aibi bacin kuma yabo ake nufi domin karfafa yabo din shine abin da ulama'ul bayan daga cikin malaman balaga suke cewa ta'kidul madhi bima yushbihu dhanb wato karfafa yabo da abin da yana kama da me da ainihin zargi da aibatawa da Allah ya ce ka ci da su ya kuma abota littafi ba kwa aibata mu ba kwa kin mu ba kwa sukan mu sai to kaga wannan sai din sai take nuna me ma'ana wani abu wanda yake mai kama da me da aibi to da aka bayyana abin kuma sai zanto mai yabo ne shine mai imani da Allah subhanahu wataala kamar ka ce hadha rajulu alimun ai wannan mutumin malami ne illa sai dai to kaga wannan sai dai din tana baka sakon me wani abu na aibi sai ka ce illa annahu shuja' sai dai kuma shi jarimi ne to cewa jarimi ne wannan aibi ne ko yabo kaga yabo ne kaga sai zarto karfafa yabo da abin da yana kama da me da ainihin zargi kamar yadda annabi gatu zubiyani ziyad bin muawiya abu umamata wanda sha'irun ne jahiliyu min at-tabaqatul ula yana daga cikin tabaka ta farko daga cikin mawaka na jahiliya har ma a lokacin jahiliya aka zo a kafa masa kujera a kasuwar ukaz manya-manyan mawaka wanda ake ji da su irin su hassan irin al'asha irin hansa sai su zo su yi ta biya masa waƙoƙinsu yana musu gyare-gyare to yana faɗa cikin diwaninsa wanda a shahid yana cewa wala aiba fihim ghaira anna siyufahu bihinna fululun min qira'il kata'ibi cewa wala aiba ba su da wani aibi su waɗannan jarumai waɗannan manyan mayaka sai ce ghaira anna siyufahu in banda takubansu kaga wannan ne kamar me akwai abu na aibi kenan kamar akwai me abin zargi sai ce in banda takuban su eh, bihinna fululun min qira'il kata'ibi su takuban nasu tattare da su akwai cewa da bakin takuban da ya ci cinye saboda tsara da karawa da rindunoni na yaki alkata'i jam'u katiba to wannan eh, aibi ne takwabinka a ce ya karye saboda bugawa da abokan adawa aibi ne wani koyo ai ne kamar yadda wani ke cewa wala aiba fihim غير أن نزي لهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن ولا عيب فيهم da wani aibi kwata-kwata su waɗannan mutane. ghaira anna nazilahu in banda bakon su in yazo ma'ana an suka samu bako yu'abu bi nisyan al-ahibbati wal watani in suka samu bako to akan aibata shi bakon saboda yana manta masoyansa da kuma garinsa to wannan aibi ne gare su ayyabo ne me yake nuni kenan wato karamcin su da girmama bako da mutunta wanda yake bako saboda mutuntawa da karamcin ga shi baku sai ma manta wato ainihin wani abokinsa a garinsu ko kuma garinsu sai ya manta tunanin ya koma gida saboda ya zo ya samu karamci kaga wannan karfafa yabo ne da abin da yana kama da wato ainihin aibi to shine nan ma a kulliya ahlul kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktharahum a wannan aya mun fahimci kalubale da Allah subhanahu Ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya kalubalanci su ahlul kitab dangane da abin da yake cikin musulmai na alkhairi na imani da Allah na imani da abin da aka saukar ga shi manzon Allah na imani da abin da aka saukar gabannin shi manzon Allah ne. sallallahu alaihi wa ala alihi sallam cewa ai wannan ba abin aibatawa ba ne. wannan abin yabo ne ba abin zargi ba sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa wannan al'umma ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da daraja da fifiko da ɗoriyar alkhairi a kan al'ummomin da suke gabaninta ta fuskar ita wannan al'umma ta manzan Allah islam eh, ummatul ijara ta yi imani da abin da aka saukar mata shi ne alkur'ani sannan kuma ta yi imani da abin da aka saukar gabaninta na littattafai su a taura ɗin su al'injili wannan sai kyau na mai fifikonta a kan al'ummomin da suke kafinta domin al'ummomin da suke musulmai kafin da sun yi imani da iya mai da iya abin da aka saukar musu to ita kuma na ta yi imani da abin da aka saukar mata kuma ta yi imani da abin da aka saukar mai kafinta da aka sai ta samu fifiko kan al'ummomin da suke kafinta shi yasa Allah ce kuntum khaira ummatin ukhurjan lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil billa wa tu'minu billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun kun kasance mafi alkhair wato ainihin al'umma da aka fitar domin amfanin mutane cikin al'umman da suka shuɗe a baya wanda za su shiga a matakin farko cikin wannan aya ta fuskar samun wannan alkhairin su ne wa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma kamar da yake cikin as-sunanul kubra ta Imam an-Nasa'i da kuma Jami'ul Bayan na Abu Ja'far at-Tabari yace su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka Abi huraira radiyallahu an kamar da yake cikin Sahih Bukhari ma'ana su za su fara shiga cikin wannan alkhairiyya ne wannan fifikon wannan alkhairi sannan ya tabbata kuma hadisin muawiya bin haida al-kushairi radiyallahu an wanda yana cikin musnad imami ahmad bin hanbal bi isnad hasan manzala ke cewa antum tufuna 70 umma wa antum khairuha wa akramuha ala Allah ku ne kuke cika al'ummomi 70 da suka shude a baya a tarihi kuma ku ne mafiya alkhairinsu kuma ku ne mafiya wato ainihin falala mafiya daraja mafiya karamci wajen Allah subhanahu wataala wanda wannan ya shi ya bayu ya zanto wannan al'ummar saboda wannan fifikon nata za ta ba da shaida ga al'ummomin da suke kafinta za ta ba da shaida وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida Allah ya sanya ku al'umma zababbiya wanda take tsaka tsaki ma'ana ana nufin daraja da karamci domin ku zanto masu bada shaida ga mutane kuma wannan manzo mai daraja ya zanto mai bada shaida wato ainihin akan ranar alkiyama to kaga in banda zanto wata ita ce al'umma ta ƙarshe ya za a yi ta zanto mai mai ba da shaida ga al’ummu da suke kafinta kaga zanto ta ita ce al'umma ta ƙarshe wanda shi ya bayu mai ta san ababen da suka gudana ga al'ummun da suka shuɗe kafinta don haka za ta ba da shaida a kai sannan kuma a wannan aya wato ainihin a mun fahimci cewa ya kamata mumini ya zanto mai bayyana hakikanin al'amura karka zanto mai kumbiya-kumbiya ka zanto mai bayyana abin da yake na gaskiya a bisa yanayin da ya dace karka bayyana abu kuma a zuciyarka ba haka bane a ka fito karka zanto mai mudahana mai mujamala karka zanto haka da inda suka yi bayanin cewa mafiya yawan su kai ne ba su ɓoye ba to shine ne fasda'a bi matu umar wa a'arid anil mushriki ka zanto mai bayyana abin da yake na gaskiya kar ka zanto mai ha'inci ga abin da yake ranka wanda shi kake so amma sai ka ɓoye sai ka bayyana sabaninsa ko ga kaza shine daidai amma sai ka ɓoye ka faɗi kishiyarsa saboda wata maslaha ta duniya to wannan almudahana ke wannan bai halatta ba daidai ba ne akwai almudarat idan aka ce almudarat ne haƙuri da yanayi na mutum tare da ba hakan kake so mutum ya zanto ba amma sai kai haƙuri da wannan yanayin domin maslaha ta addini ka jure ka tafiyar da shi a yanayi na sassautawa don ya gane to wannan almudarat wannan abin nema ce ta fiskar shari'a shi yasa ya tabbata hadisin Aisha cikin sahihul Bukhari wani ya zo yana neman izinin zai shigo wajen manzan Allah sai manzan Allah ce wani ne aka ce ai wani ne sai ce tir da irin wannan mutumin a cikin dangi ma'ana ba mutumin kirki ba ne da ya shigo kuma sai manzan Allah ya so masa fuska aka dai zauna aka tattauna ya tashi tafe su sai Aisha take cewa to ya rasu Rasulullah ai kafin ya shigo ga abin da ya kafa da kansa da ya shigo kuma na kai me ka tausasa masa magana ka saki fuska da wannan almudarat ke domin wannan sakin fuskar shi ne daidai shi zai bayi zuwa ga gyaruwarsa shi yasa abu darda da al'imamul bukhari ya fitar mu'allakan bisigatit tamrid a kitabul adab yake cewa mu mun kasance mukan sauwa wasu mutane fuska muna mulmushi da muna sakin fuska muna komi amma kuma zukatanmu suna la'antarsu wanda albayhaqi ya kawo shi musulan cikin shu'abil iman amma bai inganta ba to ana nufin al to amma mujamala wannan ba ta da kyau dan mujamala tana kama da munafici shine mutum yana yin abin da yake ba daidai ba ka san ba daidai bane amma kuma sai kuna masu cewa ai daidai ne ka ki bayyana masa kana tafiya da shi a haka in ka kaɗai ta kuma da wasu sai kana bayanin cewa ai wani kaza da kaza da yake ba da yake ba kawai mujamala nake masa to wannan munafuci abin da aka sani shine al-mudarat wannan shi ne sannan kuma mun fahimta a wannan aya kan cewa wajibi ne yayin magana wato ainihin mutum ya yi adalci ga dukkan wanda zai magana a kansu kada ƙiyayya da adawa ta sa ya ƙi yin adalci ta yin daga matsalolin da suke tsakanin musulmai da su ahalul kitab ta yadda ahlul likita suke aibata musulmai suke muzanta su suke kin su amma wannan bai hana a yi adalci ba a kansu to ta fuska ta fuska cewa mafiya yawan ku fasikai ne ba a ce dukan ku ba wannan kiyayyar ba da sa an kora kuma adalci ba sai aka tabbatar da abin da ke nan eh, cikin ku akwai mutanen kirki kaga wannan shine adalci don haka rigimar ka gawa ne kar ta sa ka san wani abu mai kyau tattare shi kuma ka boye ha ka yi adalci ka zanto munsif ka yi adalci ka tabbatar da abin da yake na daidai sannan kuma sai ka tabbatar da abin da yake ba na daidai ba karka kore masa dukkanin alkhairin da ka san yana tare da shi don tsakaninka da shi akwai rigima ko akwai adawa shine wa anna aktharakum fasiqun sannan mun fahimta a wannan aya kuma kan cewa ana kawo fasikanci ana nufin mai kafirci domin alfisku huna alkufur fasikanci ana nufin mai wato annashin kafirci aiwa anna aktharakum fasikun kafirun to fasikanci yakan zo da wannan Allah ce fa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun Ai fasika kafira Allah ce wa idh qulna lil mala'ika isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih fa fasaka ay fa kafara fa kafara tunda sai ya ce maka wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin kaga fasikanci ana ana nufin mai kafirci to akan kawo fasikanci kuma ana nufin mai aikin sabo fita daga aikin ba'a ba fitar da take a matsayin kafirci ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin idan wani fasiki ya zama muku da labari kaga fasikun ana nufin aikin sabo ba wai kafirci ba binaba'in da wani labari to fatasabbatu ku tabbatar da wannan bayanin a kira'a ta al-imam hamza da al-imam al-isa'i da kuma Allah ya ce wa wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ula'ika humar rashin kaga sai aka ambaci kafircin sannan kuma aka ambaci fasikanci nuni akan cewa wannan fasikancin daban shi ma kafircin daban nuni akan cewa fasikancin ba shi bane kafirci ana nufin me aikin da yake bai kai wato anishin kafirci ba sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa cikin ahlul kitab akwai wanda sun yi me sun karbi gaskiya sai dai su ne me yan kaɗan amma mafiya yawa sun bijire sun kangare lallai ko wanda sun karbi gaskiya cikin yahudawa muna da abdullah bin salamin bi takhafifin lam da yi wa lamun din takhafif kamar yadda ibn hajar yake fara cikin takaribut tahzib cewa shine daidai a cikin kuma kiristoci muna da ashamatu annajashi kaga shi ma ya karbi wato anishin addini ya karbi wato anishin musulunci wannan ala sabilil misal la ala sabilil hasar a bisa misali ba wai a bisa ƙididdigewa ba to ina ganin sai mu tsaya nan insha Allah wa bi hazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin Na'am ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin karanta tambayoyi kwamitin marayu na wannan masallaci suna sanar da yan cewa an bude kofa domin karban gudumawa don taimakawa marayu na kayan sallah da sauransu insha Allah suna akwai dan uwa da ya ba da dubu goma wanda shi ne fara bude wannan gidauniya Allah ya saka masa da alkhairi na mai tambaya na farko malam yana cewa bayan da fatan malam ya sha ruwa lafiya wai shin addu'a bayan kiran sallah bid'a ne in har mutum bai yi salati wa annabi ba kafin ya fara yin addu'a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ba za a ce ya yi bidi'a ba sai dai ya yi abin ba shi ya kamata ba domin abin da ya kamata shine ya yi ga annai muhammad wa sannan sai ya yi uh, wannan du'a'ul wasila din wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ko kuma raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan sannan baya yi wannan kuma sai yayi eh, addu'o'insa to wannan shine abin da ya kamata shine abin da ya kamata kuma shine abin da ya dace tunda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallar ikama to ba a mayar da ita addu'a bainal adhani wal ikama la yurat to haka ake so mutun ya ribaci wannan lokacin amma kafin ya kai zuwa ga yin wannan addu'a ta sa to ya fara yin waɗancan abubuwa na farko dai faɗin abin da shi mai kiran sallah yake faɗa kamar yadda bayani ya gabata sannan in ya gama wannan sai salati ga annabi sannan kuma sai du'a'ul wasila bayan ya gama wannan kuma sai addu'o'insa na alkhairi kan abubuwan da ya sa gaba na rayuwa da wannan ne abin da yake daidai amma inda zai tsallake dan to bai salatin ba to wannan kuma ya bar abin da shi yafi musamman a babi na addu'a akan so a gabatar da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan san wannan shi yasa hadisin eh, fadala eh, bin ubayd wanda yana cikin sunani a birawut da jami'ut turmizi manzala Allah ya ji wani yana yin addu'a sai ci kai wannan yi gaggawa ya yi gaggawa ya yi addu'a yi salati ga annai Muhammad ba sallallahu sai manzala Allah ya nuna masa to na farko dai ya fara da yi wa Allah godiya da ya bogare shi da kamba bashi sannan sai ya salati ga manzala sallallahu sannan kuma sai ya roƙi abin da zai roƙa na ainihin bukatunsa to wannan shine abin da yake Asaf. wallahu a'lam hmm. alama wannan yace idan mutum yana bin liman sallah lokacin da liman yake sallah mai karatu a bayyane shi ma zai yi karatun zai yi ne ko kuma karatun liman ya isan masa eh wannan mas'ala ce wadda malamai sun ah, tattauna akan ta shi a mazhabul imam abi hanifa rahimahullah shi ya tafi akan ma ai karatun fatiha ba farilla bane ba farilla bane da haka ba dole bane ka karanta fatiha wajibi ne ba farilla ba domin a wajen al'imam abu hanifa akwai manci tsakanin alfart da alwajib idan aka ce alfar farilla shi ne abin da ya tabbata da dalili wanda yake mutawatir kamar aya alkur'ani ko wani hadisi wanda yake mutawatir idan kuma ya ce alwajib ne abin da ya tabbata ta fuskar dalilin wanda yake ba mutawatiri ba bi dalilin zanni far kuma abin da ya tabbata bi dalilin qat'i don haka shi abin da yake farilla ko ya karatu karatu ko shi ne kuma ya karanta na alkur'ani shi ken inda Allah ce ya faƙar umma ta yassara min alkur'an da haka fatiya wannan wajibi ne Saɓanin wanda suke fahimtar cewa abu hanifa abin nufi ya tafi akan cewa karatun Fatiya a sallah ba wajibi bane a'a a ya tafi akan ba farilla ne amma wajibi ne kamar yadda ibn hajar ya bayyana cikin fathil bari da Ashokani. cikin nerin autar kuma al'imam bin hanbal shi ma da ruwaya akan wannan kamar yadda yake cikin eh, ainihin eh, al-musawwada fi usul fiqh li yana da ruwaya akan wannan tafsirin amma dai abin da yake daidai alwajif da alfar da al duk abu ɗaya ne kamar yadda shine mazhabul jumhur to shi ya tafi kan karanta fatiha babu ba farilla ne. shi kuma al’imam Mali bin Anas da kuma ruwaya daga alimam bin Hanbal sun tafi kan karatun fatiya farilla ne ga mamu idan yana bin liman a sallar da yake boye karatu amma a sallar da yake bayyanawa to wannan wajabcin wannan farlancin ya sauka a kansa kawai sai ya shiru da saurara tunda Allah ce wa idza quri'a fasta mi ulahu wa ansitu kun turhamun kuma suka ce ga hadisin abi musal ashari cikin sahih musulma wa idza qara'a an ansitu idan limai yana karatu ku yi shiru kuma Allah ce idan ana karanta Kur'ani ku saurara ku yi shiru suka ce wannan bayani ne akan sallar da ya zanto ana bayyana karatunta suka ce kuma ga hadisin jabir wanda yana cikin sunan ibn majah da sunan dar qutni da sunan kubra ta imam al-bayhaqi manzo Allah ce man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a ah, wanda ya zanto ah, yana da liman a matsayin mamu to karatun liman ya isar masa to shi kuma al-imam shafi'i rahimahullah sai ya tafi da kuma jama'a min al-ulama cewa a'a dole ne sai ka karanta fatiha a sallar da ake bayyanawa da kuma sallar da ba a bayyanawa tunda manzo Allah ya faɗa hadisin Ubada bin Samit wanda yana cikin Sahih Bukhari sai Muslim cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallah suka ce la salata salata bin nakira a kuma siyaki na korewa wadda annakira tufi siyaƙin nafi tufidul umum nakira a siyaƙi na korewa ta takan fa'idantar da gamewa saboda haka salata anan ya shafi sallar da ake bayyanawa da wadda ba a bayyanawa suka ce kuma ga hadisin abi huraira wanda yana cikin sayi musulman zana ce kullu salatin kowace sallah kaga kullu salatin kowace sallah to kaga sallar ma da ake bayyana karatun da ita ma ta shigo ciki suka ce a waccan ayar kuma wa'iza ƙuri alƙur'ani fastami ulahu wa an situ la'allakum turhamun ta shafi abin da yake wajen fatiha haka wa'iza kara fa ansitu situ nan ma ya shafi abin da yake wajen fatiha wato idan liman ya shiga sura kenan sannan wasu kuma suka ce a'a zai ma zanto ayar za ka yi aiki da ita kuma za ka karanta fatiha ne in liman ya karanta aya eh, kafin ya tafi ta biyu sai ka karanta haka kafin ya tafi ta uku ya karanta biyu sai ya karanta ko kuma in ya gama karatun fatiha sai ya karanta kafin ya tafi ruku suka ce da haka karatun fatiha dole ne wancan hadisin kuma na man lahu imamun fa qira'atul imam lahu kira'a hadisi ne wanda yake da'ifi gaskiya zance alqaulur rajih hadisi ne wanda yake bai inganta ba bai inganta ba da haka alhafiz ibn hajar cikin at-tukhisul habir yace dukkanin hanyoyinsu suna da illa suna da illa duk da shekul albani ya hassana shi cikin littafinsa irwa'ul galil fi takhariji ahadisi manari sabil da kuma littafinsa sahihul jami'us sagir da kuma littafinsa asalu wato anashin sifar salatun nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sifar salatun nabi din makanta. da kuma sahih sunan ibn majah to amma gaskiya zance hadisi ne wanda yake mai rauni wannan shine zance mafi inganci in ma kuma ya inganta to sai zanto ya dauki min abin da yake ba fatiyar bakin to balle kuma bai inganta ba alal kawal rajih bayani me yasa ya zanto bai inganta ba ta fuskar cewa bai inganci to wannan bayani ne kuma wanda yake mai zaman kansa shi ba in za a yi sai ku fara gengedi wanda kuma shine karatun ku to da haka shi a abu hurera ya tafi a kan cikin sahabbai cewa sai ka karanta mai fatiha a sallar bayyana sallar boye kuma shi ne ma mazhabul imam al-bukhari kamar yadda yake cikin juzul qira'a khalf al-imam shi ma abin da ya tafi a kai kenan cewa karatun fatiha ya shafi sallar bayyane da kuma sallar boye an gane wannan kenan kuma shine abin da al-mubarak huri shi ma ya tafi a kai a littafinsa tuhufatul ahawar shi ma abin da ya tafi a kai ke cewa karanta fatiha wajibi ne a sallar da ake bayyana da kuma sallar da ake wato ainihin boyewa to wannan ke nan wallahu ala assalamu alaikum makalla ya halatta in dakatar da aihuwa kwata-kwata saboda mai gidana baya taimaka min wajen rainon 'ya'yana kuma in lokacin yaya ya zo ma baya siya musu kayan abinci da ya dace da yan yayi sai dai kawai irin yadda ake ci a gida a wannan wannan baya halatta domin haihuwa ai kyauta ce wani yana nema ya samu ma kuma ya rasa kyauta ce shi yasa Allah ya kirayi haihuwar samun da kyauta lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir kyauta ce don haka wannan bai daga cikin uzurorin da shari'a ta amince ta yadda da su wajen mace ta iya hana kanta haihuwa hatta damar da aka ba na mace ta iya hana kanta haihuwa dama ce iyakantacciya ba wai duka gaba ɗaya ba ana kina shan wahala kina fuskantar matsaloli ko kina da saurin ɗaukar ciki kafin kiyaye wanda yake kin haifa ɗin sannan wanda yana bayuwa zuwa ki fada cikin damuwa da larura rashin lafiya to a irin wanda sai a iya takaita haihuwa din zuwa wani lokaci dogaro da hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cikin Sahih Bukhari cewa muna yin azalu a lokacin manzala kuma Qur'ani yana sakowa bai hana mu ba to karkashin wanda sai aka fahimci halaccin yin eh, family plan an gane to amma hana haihuwar kwata-kwata to wannan ainihin haramun ne baya halatta saboda haka wannan abin da mijin ke yake sai da ke yi ta kokari nunar da shi cewa hakan ba daidai ne, kuma ke ta addu'a Allah ya shirya da shi ya datar da shi wajen ya tsaya ya kula da ki da kuma haƙoƙin ƴaƴansa in abin ya gagara sai ki kai ga wato anishi magabata tunda ba ke da shi kuka kulla auren ba akwai da suka daura auren sune waliyansa da waliyanki sai a duba a ga abin da ya kamata a yi wannan shi ne wa in khiftum shikaka bainihima su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha in yurida islahan yuwaffiqillahu na to Wannan sai ga an sami gyara an samu daidaituwa al'amura sai su tafi daidai wa daidai wani lokaci kuma matan su ma suna da laifi wajen tsanantawa ga abubuwa ta iya mijin ya zanto ya kawo abin da yake iya ikonsa kenan sai da ce a ai ta ga wata mata a yayin ita wata irin madara ga siyo da wani abu kaza ana sai da makin na kaza shi ko ba shi da wannan dama to kin ga anan baki da uzuri wajen matsa masa balle ma hakan ta baya zuwa ga kyana kanki haihuwa an gari. wani lokaci kuma a mazan ma suna yin abin da ya kamata amma sai zanto matan suna sakaci da wasa abin da ya kamata a ce an kula da shi an rike shi ya dauki sati uku sai zanto a kwana biyar an lalata shi to shi kuma yana ganin ga abincin da za ku ci ga kaza ga kaza ita ma yarinya tana iya cin wannan abincin to abincin yan yayin kuma in yi so sai ga an bata shi nan take ga kuma abincin ku wanda yana ganin abincin na kuma da kuke ci shinkafa ce wane ne ita ma za ta iya ci ko zai iya ci yara in yaro ne to nan sai ya bayu kuma ya ce ai shi ba zai iya ba sai a bayu zuwa ga samuwar wato anishin matsaloli wani lokaci kuma wasu mazan ne ba su da tsoron Allah wannan shi ne amma dai mafi yawa eh, matsalolin mata suna da yawa kwarai da gaske wasu mazan kuma sai ga su suke da matsala din kwarai Allah ya samu dace wallahu ala lokaci ya riga ya tsaka assalamu alaikum subhanakallahumma bihamdika nasatu bilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi